والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله سبحانه وتعالى بكل رحمة جيدة فلالتي يا أربك شرع يوم لساك عدواري لي وانا لوكشي بنشي غبار تفسيري لا مريشان ودوغا وطن ترى hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da biyar ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Suna roƙon Allah hana wata ala ya sanya mu wannan haɗuwa ta mu albarka ya fa'idantar da mu da abin da za mu ji da cikin littafin Allah na horo da hali da shiryarwa. Ayo dai muna cikin sautul mu'minun wanda darasin mu na ya tsaya aya ta ɗari da goma sha hudu yau insha Allah subhanahu wata'ala darasin mu zai fara ne daga aya ta ɗari da goma sha biyar inda Allah wata ala ya rufe wannan sura da faɗakar da halittunsa da sanar da su manuwa guda kaɗai ta halittar su ita ce bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne girma ce a hasibtum ko mu ce sun ma'akkaba ta'ala sana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shari ala mazmunin sura akan abin da sura ta kumsa anna ma annama khalaqnakum abasa ashe kuna zaton kawai mun halice ku ne don wasa kuma aka wani wacce aya ce ko kuna tsammanin mun halice ku ne don ku yi wasa za a yi hikimatin ba don wata hikima ba wa annakum na turja'una kuna zaton ba za ku komo zuwa gare mu ba ala turja'una ba za a mai shi ku ba bil bina'i na maf'ul wa rubu'a lil fa'il una. والجواب عن تعالى آه. Allah bai halicci halittu ba don su wasa. Bal a'a, lina ta'abba kun saboda mu dora muku bauta, mu kallafa muku bauta. Bil amri ta hanyar umarni ku yi kaza, ku yi kaza, wannan hanyar da hali ku kaza, ku bar kaza. wa ile na kuma za ku koma wurin mu bayan kun kare rayuwarku kun kai ƙarshen ajalinku za ku koma wurin Allah kuma akan wannan bauta Allah zai muku lissafi kuma ya ba ku sakamako wani jafi ala zalika kuma za mu saka muku akan wannan bauta da kuka na tare da umarni da nisan ta hani kamar yadda Allah mai girma ya ce wa maka khalaqatul jinna wani insa illa zuwa ba halicci aljannu da mutane ba sai don su bauta min ma'ana sai don ya hori su ya hane su ne sirrin halitta shi ne manowa ta ƙarshe da halitta Allah ba ya yi halitta mai don su ce mai kewa na da kewa ko don su taimaka mai don wani abu da ya kasa Allah za da bukata da halittu da halittu suna kawai don hikima ce ta bauta mai shi kadai ya ayi alkawari ga wanda bauta mai kamar ya hora da sakamakon gidan aljanna ya yi kashe na azaba da gidan wuta da wanda ya bijiri ya bauta ma waninsa kuma a kada da ala na Allah ya kara bayani alamar mun sura akan abin da sura ta kunsa gaba ɗaya kala sai Allah ya ce fata'ala wa sarki ya tabbata ga Allah tanazza Allah Allah ya tsarkaka amma la yaliqu bihi daga abinda bai cancanta da shi ba min kufri a na kafircin kafirai duk kafircin da kafirai kai Allah ya tsarkaka ga wannan kafirci don Allah bai cancanta a yi mai kafirci ba don kafirci mutunci na abin da cancanta a gode ma Allah kada a mutunce mai a yi mai da'a kada a tsaba shi al-maliku mamallaki al-haqqu tabbatacce mai tabbataccen mulki al-maliku wanda duk mulki yana ga hannu ne al-haqqu kuma a tabbace kuma a rashin kai ba kai da ce kaza mallaka ban da kaza ko ga bakin iyakar mulkin a duk milki yana korewa zuwa gare shi allazi ya hikku lahul mulku wanda milki ya tabbata a gare shi ala itlaqin gaba daya babu tobe ko dai ijada shi aka milki na samawa samar da halitta da abubuwan bukatar su wani daman kuma shi da milkin rasar da halitta a sadda ya a sadda banda an shi yake da mulkin kirkirawa wa i'ada kuma shi yake da mulkin sake mayar da halitta bayan an kirkire da an ta wa isabatan kuma Allah shi yake da mulkin iya sakawa da aljanna wa iqaban kuma shi yake da mulkin iya sakawa da wuta ga wanda ya bijire mai ya kosa mawanin la ilaha ba a dubuta da gaskiya illa huwa sai shi Allah la ilaha ba a dan bauta bisa ga cancanta illa huwa shi Allah duk wanda aka bauta ma bai cancanta a bauta mai ba duk wanda aka bauta ma ba gaskiya ba ne a bauta mai ayya ne bautar Allah kawai ita ce gaskiya bautar Allah kawai ita ce aka yi bisa ga cancanta rabbu shi ne mahalicin al'arshi al'arshi alkarimi mai girma ai fa kai bi ma ta in Allah ya mallaki al'arshi to ina ga abin da aka fara wa ma a haɗa bihi da abin da ya kewaye shi bilar mawjuda da na halittu ka'inan man kana duk wanda suke gaba ɗayansu wa وصف العرش بالكرم an ka sifanta al'arshi da ce mai karim in ma ko ne ya annahu min al ya min al-wahyi domin suna daga cikin wahayi a tarzimin al-Qur'anul Karim wanda Qur'ani ya fito daga can mai girma duk ko inda Karim ya fito da wurin nan Karim aw khairu ko kuma ana nuna alkhairi wal barakatu da albaraka wa rahma aw al-khairi wal barakatu wa rahma ko kuma an sifar da al'ashi da karimci saboda tattaro alherin Allah da albarkar Allah da rahama Allah. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Allah subhanahu wa ta'ala ce wa manya yada'u duk wanda ya bauta ma ilahan akhara wani abin bauta na daban ma Allah ya tare da Allah ne ya abin da wurin ya bauta mishi ya haɗa wani da Allah sai ya bauta ma wannan da ba Allah ba tare da Allah la burhana babu dalili da hugarin bihi da wannan bauta ta wani Allah sifatun kashifa sifa ce mai bayyanawa da ya kaidan ba kaidi ba ce aula mafhuma la'a ba ta da mafhumi ma'ana ba wani abin bauta tare da Allah wanda adda dalili dukkanin bautar wani Allah ba dalili a kanta fa inna ma hisabuhu hakika hisabi ne ai jaza'uhu da kamako kore inda rabbi yana wurin ubangiji bi da an-nar ألا بيشك تشيودا إنه هذه الشيء ألا لا يفعل الكافرون تعبري باب لا يفعلون بالباب سنترى برانة جموالش سورة دوارة قد أفلح أفلح المؤمنون مؤمنين سنترى مؤمنين سنترى كما تذكر لا يفلح الكافرون وقلت يا رب يا أبنجي إجتر كقابة أرضاً البيت وارحم على كيجن أين المؤمن المؤمن ليش بالرحمة عشك أبد الرحمة زيادة أبي تاي على ذلك لا أكن جافرة إذا أنشي رب إجتر وقاك عمد شو ورحم يا نوري كينا rahama bayan gafara wani ƙari ne akan gafara wa an da kai Allah khairur rahimina sai ne mafificin masu rahama in ma har akwai wani mai iya rahama rahama Allah ta yi rahama afdal rahimin Allah sai ne mafificin mai rahama malam ce ita da ake suwa wannan sura ta fara bin sifati al-mu'minina da ambaton sifar mu'minai kad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين والذين وختم تشكى باستغفار لهم دروك أمر تداورا وترحم بهم في مصر واشتملت هذا الدروك يتبنى السورة على تعليم الأكلة الصحيحة akan karantar da bayan Allah aqida ingantacciya aqida tatacciya aqida wata Allah ya aiko manzanni da annabawa da ita tun daga annabi Adamu har ga annabi Muhammad daga canza ba. Duk wanda ya zo da wani abu ya canza daga abin da annabawa da manzanni suka zo da shi na aƙida to shi a suka sukuri. Amma shari'a tana canza Lokacin wani ba annabi ga shari'a ta aka. In wani ba annabi ya zo sai a canza wannan shari'a. amma aƙida sun ta da adamu har ta annabi muhammad duk da ta ba bambanci da haka aƙida guda ta haka shi usman yake ta ce ya ka yi ƙoƙari ka rike aƙida ka daga alƙur'ani mai girma shi ko abu da za a riko shi daga qur'ani sai an hada da fassarar magabata na gari farawa da fassarar mazan Allah da fassarar sahabbai da fassarar tabi'ai da fassarar tabi'ina in ka tsaya bakin nan za ka shira ko za ka yi nasara ba wani abu na alhim da aka fida wanda babu shi a cikin rayuwa da karantarwar karnin nan uku karnin sahabbai karnin tarihi da karnin tarihi da tarihi duk wani alherin Allah da aka fida to a cikin rayuwar su a cikin karantarwar su akwai shi بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم suratul nuri aka ambace ta suratul nuri saboda an ambaci kalmar nuri a cikin ta kusan har sau bakwai a cikin da Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ardh masalu nuri ka mishkatin a cikin da ya ambaci kalmar nuru sau a can gaba kuma ya ce nurun ala nurin shi ma so biyu kenan biyu a tara biyu hudu ya hadi Allah li nurihi man sha. a tsara da hudu biyar wa man lam yaj'al da lahu nuran shida fama da min nurin bakwai da suka ce saboda haka Allah aka ambaci da suratul nuri saboda kalimar nuri sun maimaito a cikin kuma an samu a asa na tabi'ai cewa ba su sana wasallam ya ce ku sanar da maza suratul ma'ida suratul ma'ida ta kunshi hukunce hukuncen shari'a ku karantar da matan suratul nuri maza a karantar da su iya karanta su iya fassara suratul ma'ida duk wanda iya fassarar ma'ida ya samu ilimma masu yawa don ta kunshi ilimma da shari'o'i da hukunce-hukunce. Ita kuma suratun nuni ta shafi karantarwa ta ladabtarwa da yanayin zamantakewa da yanayin lura da halayen yan adam a mataki na ƙasa da mataki na tsakiya da mataki na sama. Psychologiya ta ɗan adam. Madaniyatun an baka ta a Madina. وهي ستان او اربع وستون آية. إذا وانا سورة سنة كده آية ستين وستقو ستين لسا تقابان مالك. وموضوعها الرئيسي بطاعة إذا وانا سورة التي كانت تبتم الأحكام الاجتماعية وكنشا وكنشا نظم التكيوة وآدابها لكما لدبا ko adabuha da kuma na dubban zamantakewa hukunci da ladabi na zamantakewa zamantakewa tsakanin uwaye da 'ya'ya tsakanin mata da maza ma'aurata tsakanin abokanin hulɗa tsakanin makwabta da dukkan dai kasuwan launin zamantakewa wannan sura ta kunshi karantar hukunci da kuma ladabi a cikin wannan sura akwai hukunce-hukuncen yadda ya kamata zamantakewa ta kasance tsakanin maza da mata da ladubban hulɗa da ziyarar 'yan uwa da kuma ambaton sakamako ko azaba ta masu a mata masu kamun kai kalas da hukuncin li'ani a cikin wannan sura za mu je da Allah ya yi wanke Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kalafin masu kalafi daga munafucin masu munafuci kuma sura za ta tsawuce mu game da son watsa alfasha kuma za ta gandar da mu afuwa yadewa da kamun kai da zargin munafuci da kashedi daga fadawa cikin tarkon shedan kuma surar za ta buga mana misalin imani da haskensa da shiryarsa da misalin kafirci da duhunsa da hasarsa kuma surar za ta ambata mana mummunan matsayi da sakamako da makoma da duk mai tsaba makomannin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan da mazan Allah ya ce ga wani shi kin haka nan da gangan فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم مثله او يصيبهم اباه عليم كتوى ان ايات كتابه خير ان شاء الله. الترشيح سوره الله في كل شيء يشيعه ومثلي ودق عليه لا مدد فريق يا سيدي. كان يعلم ما انتم عليه دق عليه ما فجاه تم يا سيدي. الله في كلمات سوره wannan sura ce wata sura ce daga cikin sauran alƙur'ani don ba sura ce ba wanda muka ƙari kuma ba sura ce wadda in mun ƙari wannan za mu shige ta a wata sura ce ana kada ta hazihi hazihi tun. wannan sura ce an zauna ha Allah ce mun saukar da ita marratan wa'ida malami yake so ɗaya li fi don darajar ma iya abin da binciken da bil ahkamin bil a fadi. na hukunce-hukunce masu karantar da al'umma kamun kai wasu da ruhin asiri ruhin asiri da kamun kai muka yi hima da wani su da adabi na na dubba tsakanin maza da mata manya da yara Kuma da yauce a saka da ita sau guda ma'ana kamar duk gaba ɗaya na sauko ba aya aya ba wani ilimin inda ba irin wani yana buƙatar dalili wa farabna kuma mun farlanta wannan sura abubuwan da suke cikin su cikin ta hukunce hukunce ne da mun ka farlanta su za ka koda akwai hukunce hukunce cikin wanda ba farilla ba to yan kaɗan ne bisa ga wanda a farilla don haka sai aka yi la'akari da abin da ya yawa shi ne abubuwan da suke farilla wa farawna muhaffafa ko kai an karanta shi mushaddada likasratil furu'i fiha saboda yawan farilloli a cikin ta wa an zanna biha mun a cikin wannan sura ayatin bayyanatin ayoyi bayyananni wa bihatin ilalati masu bayyanannen da shi la'allakum tazakkaruna saboda ku azantu saboda ku tuna ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ko malamai suka ce faɗar Allah an zanna ha? yau akwai wata sura cin rari wadda ba an zanna ha ba duk na an zanna ha. duk wata sura ta Qur'ani an zanna ha. Allah ya sauka da ita to me yasa Allah ke bar shi ga ce suratun an zanna ai har ma suratun an zanna ha. kowace sura ta su ce sura Qur'ani tana iya karɓar wannan an zanna ha. sauka da ita an gani. ba wata wadda ba sauka da ita an kai ba to me yasa aka ce da ita an kai malamai suka ce wato saboda la'akari da an tura ma wannan sura galibin hukunce-hukuncen da idan gidaje na al'umma da shiyoyi da garuruwa da matakin matsugunin ɗan adam daga ƙasa har sama suka zuzunci wannan na dubba da Allah ya sanya a cikin wannan sura na zamantakewa to za a samu al'umma mai inganci za a samu al'umma mai kwari za a samu al'umma da za ta buga misalin duk wani abin dan adam ka kishirwa a yanayin zamantakewa ta duniya da kama hanya ita neman guduri na gamuwa da ubangiji don girman abin da ke cikinta hukunce-hukunce da a cikin da ba a ambace su a cikin wata sura ba in ba ita ba kawai saboda jan hankali Allah ce an zanna amma kalmar an zanna kowace sura Allah saka da yake la'allakum tadhakkaruna ma'ana saboda ko a zannu ku yi tunani malamin ce a itikadin sa'i a sani ya fi tsari tare da shigar da ta تبيو أشتن غاو أغلينين ستا تذكرونا ساكا إذا كان من دا تبيو أشتن غاو لذا تذكرون أي تستغلقون لكو أظنو لتنبيذ أعكانها لذا تبقى هكو الشرق وشرق أذا كترى أشرون نصورها فيما بينكم أتكانوا وقوة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ثم شرع كان أعلم بجمع الشرع شرع تعالى على بجمع الشرع في تفصيل التنبيه ما ذكر أبن لك عمتا من الآيات البينات ما أروي بينا له faɗarsa wa an zanna fiha ayatin bayyanatin. To ayatin bayyanatin din ga sunan za a rinka fassare su da bayyace su dalla-dalla don a nan a dunkwale su. Cewa wa an zanna fiha ayatin bayyanatin. Akwai buƙatar ka san su ɗai bayan ɗai. Illa dilla. To da shiga cikin bayyace abin an gada na awoyi bayyanani. Ba ba da a sai ya da hukumin zina. da hukuncin zina don babu sabo mai saurin rubuta kasa da al'umma irin zina za a sai aka fara da tsaftace al'umma da mazauninsu daga baƙar tafi a zina li'annahu ashaddu fitnatan don zina ita ce babbar fitina fi kulle mujtama'in insani a kowace ƙasa ta zama da a kowane wurin zama na al'umma duk inda jama'a suka haɗu to inda ta ratsa wannan wurin to ta tarwa tsasu ta kai ta tsare arzikin su ta saukar musu da bala'o'a da turuta, ta rukuza tarbiyya wanda ko duk aka rasa tarbiyya to an rasa al'umma don shi ne ya gudanar da tsara suke karin fara da kafa kai masu rasa tarbiyya don duk yadda kake in dai ba ka da tarbiyya in tarbiyya ta rushe to shi kenan al'amari ya rushe da ko ba a hana kai sallah ba ba a hana kai kafin qur'ani ba amma an hana ka tarbiyya kai da yayanka kana sallar da sallah maimakon zikiri za ka sai na zama waya kana sallar da sallah maimakon kafin qur'ani za ka sai na zama waya فقال في الله الزانية مدمن شيئا mace. والثاني da mazaunanci na miji gairul muhsinin waɗanda ba su yi aure ba wa an kalima an ta azza da azzari shi ma su kira ga abin da aka ambata mausulatun mausuliya ce an ce allaci zarat wallabi zana wanda ta yi zina wanda duk yayi zina ko mutadawal mutadali wanda shirin yi da sharafi saboda ya yi kama da sharafi da halatta sawa sai ba ta shiga ya bari da abin wanda duk ta yi zina wanda duk yayi zina in dai sun yi zina fajirin duk kulla wahidin ku yi bulala ga kowanne ɗaya min huma daga cikin ya tarjar da ɗin bulala ɗari. Ai, zarfatan bugu da bulala so ɗari yuqalu ana cewa jaradahu ay daraba jildahu ya buge fata jaladahu ne ba jaladahu wani zajo ana karawa ala zalika akan wannan hukunci na gudana ɗari bis sunnati da abinda aka ruwaito a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tadribu amin ba kun dawa ta shekara guda tadribu amin ne ta gari libun amul saba da garin bu'ana ba kwatawa ta shekara guda a kai mutum wata jiha a nan shekara guda in mutum ya yi zanen ya rubula a nan ko kwato bayan an yi mai bulala yi, to sai a kai shi irin mai duguri a nan da shi ya yaron mai duguri so shekara guda warraƙiƙu bawa ko bayi alal nasirin ma zukira su ko za a yi hukunci rabi wanda an ga abada idan bulala hamsin bulala hamsin sai dai malamai ko suna ganin in bawa na ba a kai shi wani gari a tsarin shi don haƙƙin mai gida ne, tunda mai gida ne shi da haƙƙi a kai ya shi mai aiki da an kai shi wani gari a ɗarmi shekara guda an matsar da mai shi Ba haka suna ganin shi bawa bulala hamsin kawai za a yi mai arni ba ko ma ya yi arbe bulala hamsin za a yi don kashi bai da rabi tun da rabi suna ta ce a yi rabin hukuncin ɗa to in ya yi arde shi ba wa ya yi zaza. to ya za a yi mu shehin shi sai ya yi rabin mutuwa sai wurin. sai yi wa haka sai a dawo ga kulala za ki nan shi wa da ya yi arde da bai yi arde wani kulala hamsin amma ɗa kulala ɗari in bai yi arde ba in ya yi arde yin zina wani iya zubirwa ke tsimanin zuwa kuma ayyamu ya kashe kansa da kansa wa qaddimat al mar'atu aka gabatar da mace anan aka ce azaniyat an gaba da wajen mace mazananciya sannan na miji duk da na gazina dan ta ga wajen sata a yi an gaba da wajen wasariku barawo wasarika da farawiya amma wani da ta aka ce mazananciya mace na na miji. to ne sirri ko hikima na a wajen sata ta mace an kawara wace a wajen zina mace an kawara wace malam ya ce an na ta sha'awatul ƙari don sha'awa ta faruwa min haga mace sai a ta yi ƙari min haga mace tarrafa da inda namiji wannan wata magana ce da aka yi shekaru ɗaruruwa ana shi wai ya aka kiyasta jima'in namiji da mace wai ita za ta ɗau kaso tas'in da tara shi ne zato da guda wanda wannan fahimta ba a samu daga ƙwarani ba ko ne fahimta ce da wasu mutane kuma an samu fahimta da ta fita da wani matsayi da aka ce wani ibn Tuzaki cikin littafi ibn Tuzaki ya ce wannan ma'ana ba ta da inganci don Allah dukkanin shari'o'i da hukunce-hukunce ne cike suke da adalci cike suke da hikima yau ya za a yi a ce mace ta ɗan da nashi shawa so fi inda tara sannan kuma a sa ya aji mace hudu a halatta bai aji mace hudu shi ko shawa guda gare su ko duk fi inda tara gare su wannan ya sa amma hikima Allah ibnu zai ya ambace shi yace gaskiya mata sun yi sha'awa kunya dai kafar da sha'awar kunya su da yawa to shi ka sa ba su iya bayyana sha'awa suka yi wa ukhirat fil sariqa aka bayyana mace ga sada aka jingita ta ga sada aka ce wa sariqu sanawa sariqa ta zo baya ya jafara da saboda yaki wal jama'a da ƙaryan hali da yaki da ƙaryan hali fihi ga sata a qawamin hafiya namiji ya yi ƙarfi namiji ya yi ya yi hali da kan musamman da daga ɓarar ya mace wani ya zubi za a ma sa da yawa ya ga mata sai sun kulle gidajen sun bai ta mata su zo in ka ga mace za ta shiga gida da hijabi kana ba dinga kami za ka ci za ka magana wani miji ya sa hijabi in ba gane miji ba a sai shiga gidan ka ya zo wata to sai mata musamman irin yanzu da an tattara ma mata kayan yare da kayan su su shigo ko kuna wurin tafsiri ko kun yi da wani wuri sai a hada su bashi wani ya zubi cikin kasuwa ma ga za ka ga ana kama mata lai to zo shago suna taya suna ba cikin hijabi ko suna miƙa ta ba ko suna ta cikin jikka da hijabi asla Allahu umma duk wannan cin gina cin ci gaban mai gina rijiya ya kawo haka saboda ana gwada wa mutane guntayen gina-ginai na koyar da sata da barawo ne sai ya hau kawai ya cire kwano bai ya fasa fili ya zo cikin ɗaki ya sata ko ya zo bayan gida ya fasa gida ya cire bulo ɗaya ya shiga da gidan ku nan ka gidan gala ya aro bai mashi gangon ku ba amma can baya an huri kaman ku duk waɗannan gunta fina-finai ko kake gwada wa mutane da ake yin wannan da gangan aka shirya wannan don a karantar da mutane ko ya tafiya Allah shirya al'umma to malam ibnu jubayyi ya ce shi bai goyon bayan wannan fahimta bai yiwa alƙasim ya ce an faɗi sunan mace a wajen zina kahin namiji an ka ce mazinanci ya sana aka ce mazinanci saboda in mace ba ta ba da haɗin kai ba zina ba ta yi ba mai yawan zinar da aka yi mata ka ba da haɗin kai yan an gayyace su su karfa gayyata amma da mace za ta ci karfa gayyata da zinar ba za ta yi ba don ko akan hanya mutum game da mace wata wata magana ta Yi bai tunan ruwa maza wani bai wuce ka ba a yi da ruwa maza zai wuce kuma gobe da kuma daya ta amma ya mata magana ta yi dariya ta tsaya ta saurari ta ba shi amsa to ya ga wurin shiga ke a gani amma in ba ta ba da dama ba to ba za a samu wannan ba to saboda aka agaba da shi da don ita mace ita ce mai sayarwa shi ko namiji mai zana shi ne mai sayi to duk wani haka son ka sai abin sai mai zai ba magana sai ne in ka saya ce mai bari ba akwai magana ka sai sun haka mace da duk wata take an ka saya ta bata yadda bai na za zina don haka kashi tasa'in da ɗan wani abu na aizina na gehen mace ke da maza suna dubaru musamman yau da ya wuda suka bude musu kohoyi ta hanyar kafafen sadarwa akwai abubuwa na jan hankali wanda ba ta tsammani da za a ɗauke hankalin mata a afka ba a cikin al'asha Allah ya kiyaye mutuncin da mutuncin mu gaba Ta haka al ya ce a cikin tafsirinsa ma'azul tsawo. wala ta bihi ma ra'atun fi dinillah kuma wannan gulala ɗari da aka ce awa mazinanta wanda ba su yi aure ba kada wani tausayin kan muku game da wannan haddin Allah sai Allah ambaci haddi addini yake dinin la haddin Allah gulole nan su addinin la dinin la yana za ka su wanda ya hana ai haddodin nan ya hana ai dinin la ya hana ai dinin la ai hukumau, hukunci ne bi an tafi ko an kubar wani abu min addini ma ne mazu addini ka ku bari ka amara a ta sai a bari a yi haji in kun kuntum nuna billahi in dai kun kasance kun imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira a yau mai ba'ad a tashi alkiyama to fi za a cikin wannan bayani tahridun akwai kwadaitarwa alama qabla sharɗi akan abin da ya gabaci sharadi wa huwa jawabu wanda shine jawabin sa au dalun ala jawabihi ko kuma shi ke dalili akan jawabin ma'ana in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la ta'khudhukum bihi ma ra'afatun fi in dai kun yi da Allah ran ka ku fasa zartar da hukuncin Allah don rashin zartar da hukuncin Allah shi ke jawo bala'uwa a ƙasa to kai musu haƙƙi kamar wanda Allah ya ce kar ku ji tausan su don Allah shi amai tausai shi amai rahama shi amai jin kai amma ya kawo wannan hukunci saboda zina tana ce da al'orma al'orma Allah ne ya ce ka ai an yi ba ma ka a ce ba ka a yi kusa gare ta wala ta ƙarfin zina ba ma ka kai zina ba Allah ce kar ka kusance ta akwai abubuwa da suke so ne kusantar ta nazaratun gama ido ka dibe ya dibe ka faɗi samun ya yi murmushi da ya murmushi duk wannan kusan da zina ne haka namun sai magana saka namun saka namun namun namun sai sallama ko gaisawa sannan magana kamar idon sannan alƙawari raɗafa likawa sai gamuwa to duk waɗannan abubuwa kahin ɗin kada a yi su a ƙaurace mu. don ci hanya wanda shi zan bai samu sa'a shi kun guza ku a cikin halaka Allah ya shirya al'umma mazansu da matansu ya kare mu daga dukkanin bala'i da matsala wani ya shan azabar mu ba a rabu da mu'minin kuma in za a yi musu wannan azaba ta bulala ɗari wasu jama'a daga cikin musulmi su zo su halarta ta a yi koyi a cire taro su yau za a wa ne haddi yau za a wa wancan haddi a taru kotu ko a taru wajen gari ko gangan mai gari cewa ne na yi za a mai wuri ko ya to gani saboda Allah ya roha mai asiri ya tuna maka ne asiri ka ka awa mai asiri shi tuna maka ne wani had azabar kuma ai aljinda wannan da bulalar da za a yi musu aljanna ko za a yi fata wasu jama'a mana gome na mumin ne wakila an ce salata a samu kola mutum da Allah ha don mutum uku a wannan adadin jami'i shi ne farkon adadin jami'i wakila an ce isra'i ko mutum dosin isa da Allah ha shahada don halartar a yi haddin gabansu shaidu ne za su yi. ana in ba su hadda akan cewa an zartar da haddin Allah to kada a yi a boye a tara jama'a kuma ka a ga daukai saboda ba su yi abin da ya kamata a ga daukan su don sun kullo da hayar da za ta rubuta tsarin al'umma to da al'umma su je gaba ɗaya gara su a rubuce shi الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح ينكحها والزانية لا ينكحها إلا ظالم أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الله سبحانه وتعالى شيء الزاني مزرن شيء لا ينكح بيت إلا زانية سيدة مزرن شيئا ma da nake da zawwaju amma fassara a fassara layin jihu da bai saduwa ma'ana bai taki sai mazananciya mazananci bai taki sai mazananciya ya yi a ce bai aure saboda ga kalima can gaba wadda za ta warware da kalima arme in mun fassara da kalima arme saboda ta fassara shi da aure kamar da malamin fassara fassara ce mai ramni fassara mai inganci layan kiwo ba bai arme ba a bai saduwa lazali ya sai mazananci ya don kaga mazananci ya yi zina to da mazananci ya yi zina inda ba mazananci ya zaune zina hmm. an mushirika ko mushirika wazaniyatu mazananci ya mace layan kiwa ba mai saduwa da ita illa lazanin sai mazananci an mushirikun ko mushiriki to yanzu kalmar ta au mushrikun ya halatta mace musulma mai zina ta arzi kai ta ce da in ka wasa shi arzi zai warware nan don bai halatta mace musulma mai zina ta arzi kai ba a daura aure tsakanin mace musulma da kai wai don tana zina don zina ba kafirci ba ne sabon Allah marhuma amma wasu malamai sun fassara la ya tazawwaj ma'ana kar ya zama mazunanci ya arwa wanda bai zina kai arwa da kaza ita ma wadda ba ta zina kai arwa ya zina don mai tsarki shi abokin gamin mai tsarki ba a gama mai tsarki da kazani ba a gama kazama da mai tsarki ba a gama mai tsarki da kazama in ka yi wankan ka kawo suwar kan mai kyau da aka yi shimfiɗa mai kazanta za ka zauna a kan da? ba shi za a gama kazanta da su wasu malamai suka ce a harbi aka ne sai dai imamu duk ya fasara cewa karahiya na mutum ya amina mai zina kuma da mai zaune ce wa koya ne kawo zaniyar an kara da arnon mazinanciya bisa ga waccan fasara ta laye ta zawwaju ai almunasibu abin da ya dace da kullum min ma da kowanne daga cikin ba su kira wannan abin da aka ambata abin da ya dace mai zina ya haɗu da mazinanciya mazinanciya ta haɗu da mazinanci kar mai tsarki ya arni ƙazama kar ƙazama ta kan mai tsarki ta arni ƙazami bai dace ba لأن الغالب لو أدنى الغالب أن المائل إلى zina هو اللي يكتركت الزوار الزنا kayan يرجو في نكاح الصواريه بيت على من Zai بيت على mata na girki. wanda ya saba da karuwai zai iya amin waccan kirki wazaniya ita ko mazananciya la ya riga mafi hasola wa duk mutanen kirki ba wasu arinka duk wanda ka san ta yi zina in na kirki haka ba a goda san mata ta inda mushakala kamanceceniya illatul ita ce mahalin, illatul urfa ita ce mahalin haduwa wata namu da gamuwa in abu ya kama da gamu to sai a ga sun gamu ƙwarya da na ƙwarya a kowace don shi ne da aka yi ba a ko mawaƙiya madina sai ta sauka gidan wata mawaƙiya da an madina ita ba kowa shi ta shigo madina sai ta sauka gidan mawaƙiya haka ne in makaɗi ko mawaƙi ya zo a gari gidan wa zai sauka Thank you. kowa da abokin gami ne aiko wal muhalafatu bambanci sababul lil nufra shi ka mata da kyama wal iftiraq da rabuwa duk aka samu bambanta to za a samu kusanta ba ko ba za a samu haduwa ba idan aka ko ƙwarya ko ƙwarya aka wani da aka ko da aka wani sai aka gama warin waccan da warin waccan a ba su haduwa amma ko wacce aka gama da warin da sai aka sun game ku to haka mugu a gama shi da mugunya mugunya a gama shi da mu saboda Allah zai fassare mana wannan cacce al-khabithuna lil khabithati al-khabithat lil khabithin wal khabithun lil khabithat والطيبون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات mai tsarki abokin gami ne mai tsarki mace kazama da bin kazani kun ga tarbiyyar alqur'ani tana karantar da nisantar cuta saboda a gudun mai karuwa suna da karuwa ta gaba a zama kusa da shi don ka a da kawon karuwa duk da karuwa ba ta tashi daga wani takowa da wani sai da iko Allah wa na zalika an haramta wannan ai nikahu zawani arnan majalanta mata al mu'mina akan mu'min ne maza al akhyar zabaku ko wanda yake mu'mini na gari sai ya arbe mazalanci wannan yan an bi fasara cewa aure aka bi don kuma an bi fasara da ita a mafi inganci saduwa ake bi wa aure mazalika an haramta wannan saduwar ta zina tsakanin mazalanci da ya. tun mai imani an haramta mai da la yazni zani wa huwa mu'min inda yanzu wa huwa mu'min ba wanda za a yi mai zina shi zina zan da shi ka zina shi na nuni in za ka zina sai an cire ma rigar imani kaga akwai haɗari لأنه تشبه بالفساق don wannan ɗabi'a kamancece ne ya ce da fasikai wata arugun littuhuma kuma ɗabi'ar zina tana bishirar da mutum ga tuhuma wata sabbin da so Masala makala kuma tana sa a faɗa mai baɗan magana wa ma'anatin nasabi kuma a samu suka ga dangantaka da suka ga mutunci ko kai da zalika da wannan wannan nuna fasidi na ballace ballace ma'ana abubuwan da suka sha izina suna zubar da mutunci suna sa mutum ya kama da fasikai ya zama abin tuhuma ya zama wannan ya buɗe kofa ga a faɗa mai magana mai muni da suka da mutunci ne da dangantaka da yaya da haka Allah ce ko kusa da haka duk wani abu da zai sa mutuncin kai ya samu na ƙasa to kai ne da ne saboda ko mun ɗan tsari a cikin littafin mahasunan islami yanzu wani tsaye bakin hanya da wata mace to da ba umma da wata yasanda ta karama da yin cin magana a ne da sai ya kwala ma ita sai kwaye da sanda ya mu ta shugaban kowa ya san ka sa eh? zato yanzu duk ka shawo kankana sai ka ci mana rajin mutum tsaye kada suna ganin ka sai kowa yana wanga yana ni za ka zato abin kwarai su ne eh. ko da ya abin kwarai su kai wannan ya sa ya kada ma shakka cikin zuciyarka duk da malamai sun ba da shawara a zan lura ba wani malami da ba da shawara sai kaga mutum da mutum suna tsaye kakka zace mugun abu na tsaye zace wani alheri sai ka huda in ka a kai ka ka huda da yana za ka baci sharri na shi alheri na to ka ka samu ne amma in ka baci alheri na ko ba shi na ba ka samu zuri ba hmm, za ka yi kakka mutum da mace ta zama shi da ka ban ba ma da ba ba da kawo ya ɗauko kasa shi a nan sauka ki da akwai wani abu da shiga akwai lalura da tabbata in ka ɗauki haka ba za ka samu zunubi ko da ba haka nan ba amma in ka ɗauka aka san haka to in ya zamba haka na ba Allah zamba haka na ba to ka ka samu zunubi to da kai da sanda aka samu zunubi da kai da sanda ba ka samu zunubi wani wannan shi shawar da wani malami ya zarfa ya ce in ka gama da mace cikin mota ka ɗauka auna dai ta ko ya dai ta ko kuma dai ta ko mata dai ta sai ka huta ka wanga zaton bai za ka samu amma in ka ɗauka karuwa dai ta sai za a she ya dai ta ko aura dai to kaga ka ta kawo kan da zubi والتحريم وانا حرم داوى للتوزيع نقطة شوى هي وكراهة لكراهنشي قال يا فترة شرطك فيمتر الإمام مالك وقل يعني كاه ذلك بدليل قوله تعالى saboda dalilin cewa Allah ta'ala ba'adu bayan wannan cewa an ce wal ayama min ku ko arbe marasa maza mata gwamraye ko arbe a rage gwamnaye don Allah a taimaka mu a ne kar a bar gwamraye mata su yawa yanzu da za a ce kowa shi ya su kawo wajen sadin zaurin da a cikin shi a haɗa a gani zaura nawa a garin nan kowa ma in koma a anguwar sai a haka sai kayan mamaki irin zaurin da a cikin gidajen mutum Allah kai wani wani kai musu wasu daga halayen na Allah shirya wasu kuma jaraba su ne Allah ya Allah shirya wasu والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك تَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ثم ذكر فأنا على أرد فيما يأتي زيزو حكم حكم حكم shi mutum da yayi zina wani mazinanci wanda matsala ta kasafi muna wasa da ita kuma abu shi ne girma a wurin Allah فقال تعالى ألا نجماتي والذين يرمون المنكرات ما تقبتي جماعة أو ما تقام كي تشي زنا أكيد العفيفات ما تقام من كي سنة جيوة وتقام زنا لزنا mutum ya dibi matan arzikin ce zina aka yi da su ko ya ce macen arme mazunanci ya ci bisa ga kabar don kamun da rashin da waya suna da waya abin da malamai suka ce ma duk wani haddi da an kai da zina a musulunci za ka ga ko dai mutum shi ya faɗi da kai ne ce ya zina ko mace an harin da ciki ba da rabi amma cin ma namiji da mace kamar wanda Allah ce sai haka nan aka wa mutum haddin zina yana da waya a ce mutum wani su gan al'aura ce cikin al'aurarsa kuma duk su hudun sun ga haka sannan aka yi musu haddi to a haɗa mutane ga wasu kuma har da haka ibn taymiya ce ba a samu haka nan ba a cikin tarihin musulunci duk inda ka ci an yi hajjin zina ko lokacin manzo Allah ka san mutum na zo da kai ne saboda tsoron Allah ce ya manzo Allah na yi riga a sarkake ni ko kuma mace ta a ganin ciki ba da namiji ba iya kashe da ba nan duk mace da adda ciki ba ta da miji ai guda an da zamu duniya Maryam alaihi assalam amma duk mata da ganin da ciki ba ta da miji to lalle zina dai shakka ba ba a ciki babu miji ko babu namiji babu miji babu namiji babu mace ta taba ciki babu miji babu namiji in ba maryamu ba alaiha salam to haka da an ga mace da ciki babu miji ba to lalle an san da namiji kenan in babu miji to sai haji to saboda Allah bai son haɗe sai yawaita mai shi don kafiri ya shiga daki da ita sun kulle can baya rabin awa sun hito in ka ce sun yi zane ga musulunci guda da tamanin za a yi ma ta hukuncin Allah a yi ma guda da tamanin to amma muna wasa kai sai sai gidan gashi ai wani mazananci na wani ya zubi la ai wani jawabi ya ai wani kiyaye kasha baka gani da idon ka ba kuma shaidu bai inganta ba a wurin ka ta hanyar da musulunci ka iya da wannan shaidu to shi ne Allah ce wallazi ne ya mulu muhsanat masu cifar mata masu kamun kai zina da zina sun nan ya tube arba'a ta shuhada sannan mutu kawo shaidun mutum wasu ba a dinai ba ne kai ma ba hankali ai ala zina hunna akan zina ruwa ya fi yin ya zan mutum hudu sun gani turmin kabariya maci cikin dandon gwalli kamar ya giya cikin rijiya sajin duhun bulala ce ko kulla zina minhum kowanne ɗaya ai mai bulala samari da tashi da bulala samari. da haka ko mutum uku sun haka ana da ka faɗi kowa bulala samani za a ga hukuncin Allah sai kai kai ɗaya ko mutum uku kai ko mutum hudu sun haka ne an ka tambaye su sai suka bada bayani bambam to duk bulala da wani za a yi yin canza wala taqbalu lahum shahadatan kada ku sake karɓar da su abadan har abada fi shay'in ga komi duk wanda yawa wani kasafin ya yi zina to nan gaba ko shaida ya bai ka a amsa ya riga ya zama fasik wa ulaika waɗannan masu kasafin zina ga bayan Allah kuma da fasik ko da su ne cikakken fasikai aka samu su alƙalam ba a ce rum kuna ba su fasikai ne a su cikakkun fasikai ne saboda alƙalam kamar ka ce zainun ar-rajul ya cika namiji amma ka ce zainun rajul zainun namiji na to ya namiji na amma bai kai namiji ba amma ka ce zaidun ar-rajul wai na zaidu ya kai duwar aka kai namiji to haka nan na al-fasiquna sun kai matuƙa da zaman zuba kai yake ya yin kabira saboda sun aka tabar fuska baya illa lazina tabu sai wa'anda suka tuba min a da zalika bancin wannan kazar wa aslahu amalahu suka aikata suka gyara aikin fa inna allaha ghafurun Allah mai gafara ne na gare su asbahun da kabarin da sun kai rujuan ko rahimu mai rahama bihun gare su bi da abin da tauba saboda ya cuta musu tuba don Allah ya cuta ma kai alheri rahama Allah ya saka na santa cikin zuciyar kabarin in yi kaza da alheri irin tuba irin wasu ayyuka na alheri wannan tunanin da Allah ya kawo ba shi zuciya ba ɗan karamar rahama ba ko da yanda yake yi da kowa da wannan tuba ba ta kan su zai fito Yan sun tuba to an ɗauke musu hukuncin zama ba da wata kuma da shahada ta kuma nan gaba yan sun tuba ana karɓar shaidun wakila wasu malamai sun ce na sun kwabaru ko sun tuba ba a karɓar shaidun rujuan don komawa bil istisna'i تتوبوا إذا الجملة الأخيرة هو جملة حرقو جملة حرقو شيري فلا فجل لهم يا جملة حرقو يا جملة أخيرة يا جملة أخيرة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا da a ah, saboda Allah shi ka aka da dare har abada za ko su so ba aka ba wata fakal a ilmatu malamai sun haɗu ana adadin rikon istisnai akan rashin komawar tokewa illa ura zuwa ga na farko wa iya kaunin hukumar da duwan mai musu bulala don ko mutum ya tuba inda ya kaba yi to kai bulala in ka da kawai mutum kaba yi ko ka ce Allah na tuba na tuba to wannan hukunci na bulala ta ba rashin da in an yi malam doya in ba a yi ma ba a yi ma da wasu kulloli can gudanar duniya ko ta yi sauki da daga gudanar lahira don haka mu kame bakin mu daga wani ya yi kasa wani ya yi kasa matsala shi ba ɗan karama ba haka ne babba falƙalu wanda ya kasafi yusa daga an yi mai gudana inda jami'i wani dukkanin malamai sawa'un ta ba a wajen yanzu da ya tuba ko bai tuba ba ko ya tuba da ainihin gudu ne saboda haka haɗari ne mutum ya ya zo kawai ya ce ne ya yi zina ko ne ya yi jawabi ko ne ya sha giya kawai mutum ya kaya baki ne daga wani saboda yana a kai ne cikin haɗari don hukunci ce na Allah ya faɗi ko ba a yi zuran doya ba to wasu an yi su lahira suka ɗauka don da duniya ba mu neman gura da tamanin ba a wanda hukuncin turawa sun hana wani inu da ba kalu to lahirawa haddin nan nan na shirin ta inda wasu sun ana ɗan haddin da araba da sauransu to Allah yana shirin ka da wannan haddi Allah ya kare mu ya gyara ta biyo ya tsare mu da halittu insha Allah ne kamata mu tsaya sai ma karanta ne Allah ya ba mu ladabi aiki da shi kuskure Allah ka yaye muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka illa